ta da kuma dunkule dawo guda ɗaya ke ta ƙara kamari yayin da injiniya da tarabi musa kwaso ya saki wasu batutuwa a kai kana a gefe guda ɗaya kuma shugaban ƙasa a shiwaju bola ahmad tinubu dai ya saka labule tare da gandude da kuma shugabannin apc na jihar kano bayanai sun fito tun daga lokacin da aka ce an tsige wannan hukunci dai wanda kotuna biyu suka yi akan abba kabir yusuf masaranmu mu za mu so ku gyara zaman ku tsaf amma kafin nan da Allah musu ku taimaka ku danna mana subscribe ga mi ga danna alamar ƙararrawar sanarwa ba sarar mu ga cikakken rahoton injiniya da tirabi musa hankus ya yi doguwar hira da manema labarai gangane dai da bayanai wanda ya bayyana akan wannan masarautu guda ɗaya guda hudu wanda aka kafa su kamar yadda muka samu daga tashar nan ta gidan rediyon nasara pm tana cikin waɗanda suka ɗauko hira kai tsaye da aka yi da jagora kuma ɗan takarar jam'iyyar npp a shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a tattaunawar da aka yi da shi rabi musa kwankwaso ya taɓo batun masarautun da gwamnatin abdullahi umar gandu ta kafa su a baya tsohon gwamnan ya bayyana cewa ba a taɓa yin zama da shi domin tattauna makomar masarautun ba amma ya san za a yi dai rabi musa kwaso ya nuna gwamnatin abba kabir yusuf da nnpp za ta ɗauki matakin da ya dace a game da sabbin masarautun sai dai kamar yadda baka bibiyar da aka yi da madogon ɗarika ta kwankwasiya mun je yana zargin gwamnatin ba wanda ta wuce da mugun nufi duk da haka sanata rabi musa kwankwaso ya ce wani lokacin ya ce wani lokacin akan iya kawo mugun tsari amma ya amfanar ko kuma ya cutar da mutane dan takarar shugaban kasa na zaɓen shekara ta dubu da ashirin da uku ya ce tarko aka shirya wajen ƙirƙiro sarakuna a rano bici gaya da kuma ƙaraye. ibrahim adam dai ya tsakuro wani bangare a cikin magana inda ya tabbatar da cewa kwankwaso ya shaidawa 'yan jarida cewa gwamnatin jihar kano za ta ga abin da ya dace wanda kuma ya fi dacewa tsakanin gyara hukuma a rusa masarautun ma baki daya nan dai tare da raɗin gwamnatin nnpp mai ci za ta mai da muhammadu sunusu na biyu tsohon sanata na tsakiyar kano bai bayyana matakin da za a ɗauka ba amma nuna za a yi abin da ya dace wanda kuma ya zama alheri ga mutanen kano da wani sayi na magana ta sai yake cewa amma na san dole za a zo a yi magana da ni a ga me ya kamata a ce an yi ko ta ina kuma za a bullo abin ya za a yi haka za a bari gyara za a yi ko kuma rusa su za a yi dole dai za a duba abin da ya kamata shi ne kawai za a yi sa dan haka ya tabbatar da cewa ba wai za a zuba ido bane ba kuma kawai batutuwan da suke cewa dole dai za a ga menene abin da ya fi kamata a tabbatar da shi kuma an yi shi a wannan daidai lokaci to a gefe guda ɗaya kuma a shuwaju bola ahmad tinubu ya wata ganawa su da tawagar da ta kunshi shugabannin jam'iyyar apc reshen jihar kano a fadar asar da ke bila a bambanin tarayya abuja kamar yadda muka samu rahoton gidan jaridar da point ta ce jagorin tawagar akwai shugaban jam'iyyar apc kuma tsohon gwamnan jihar kano wata ta abdullahi umar ganduje wanda isa fadar ta da rakiya dan takarar jam'iyyar a zaben gwamnan jihar kano wata kan nasiru yusuf gawuna taron wanda aka yi shi ya zo ne a mako guda bayan da kotun koli ta yanke hukuncin amincewa da babban abokin hamayyar gawuna wato abakabi yusuf na jam'iyyar nnpp a matsayin zaben gwamnan jihar kano Da ba a dai bayyana makasudin taron ba sannan waɗanda suka halarci taron ba su da ba yi magana da yan jarida ba kamar yadda abin ya bayyana sai da kuma masu tsaron mai inda ba za ku manta ba a watan maris ɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu da ta gabata ne hukumar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku mulki ya sauya hannu daga jam'iyyar apc a lokacin da gawo ne ya samu ƙuri'u ɗari takwas da tasa'in da kuma ɗari bakwai da biyar inda ya zo na biyu a bayan gwamna abba kabir yusuf da ya samu ƙuri'u miliyan ɗaya da dubu sha tara da kuma ɗari shida biyu hakan da ya sa kuma aka fita dangin abubuwan da ya kamata a yi har ta kai ga an je kotuna ɗaya hagu da uku wanda ta uku ce dai ƙarshe tabbatar da gwamna abba kabir yusuf to ma sauran mu anan ne muka karshe ƙarshen wannan takaitattun rahotanni wanda muke ɗauke da su a halin yanzu amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribe ga mai ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shi ne shigowar ku wannan shata mai albarka na farko a sauran mun gode kuma za mu so mu da ra'ayinku akan wannan rahoto Allah ya saka muku da alkhairinsa amin